ibrahim isa dan uwa rano ce muku lale marhaban cikin shirin na barka da hantsi shirin da bisa al'ada yake yin duba ga batutuwan da suka shafi rayuwarmu muke kuma gayyato masana ko masu ruwa da tsaki a kowane fage domin tattaunawa da su a wannan safiya ma dai tuni bakin da zamu tattauna ashirin sun hallara sakamakon wannan yanayi na ragin lokaci da muka samu wadda za mu yi duba ga rawa da kungiyar musulmi dalibai ta kasa take takawa wajen saita tunanin matasa da irin bayar da gudunmawa kan halin da kasa take ciki domin maganin waɗannan matsaloli amma kafin mu je ga ita wannan tattaunawa kai tsaye yanzu bari mu ɗauki waɗannan sakonni daga teburin aminu bello da sauraro shirin barka da hantsi ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a mita 99.5 zangon fm wadda kamar yadda kuka ji kafin daukar sakonni daga sashen talla shirin a wannan safiya zai yi duba ne ga tasiri na kungiyar dalibai musulmi ta najeriya wato muslim student society rashin jihar kano wajen saita tunanin matasa da yadda za su bayar da gudunmawa domin magance matsaloli da suke damun wannan kasa da ma sauran batutuwa da suka shafi ita wannan kungiya bakin namu da zamu tattauna da su sun hada da barista abubakar abdurrahman anas mamba ne a kwamitin kwararru a kungiyar ta mss da kuma saifullahi yusuf indabawa wanda shi kuma sakatare ne a kwamitin kula da bulaguro na musamman ga dalibai domin bunkasa ilimin su mm. ah, bari na fara da barista abubakar abdurrahman muna maka maraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saifullahi yusuf inda ba kai ma muna maka barka da shigowa salamu alaikum wa to barista al'amari na in aka ce kungiyar ɗalibai musulmi ta najeriya duk mai sauraro ya san cewa akwai abin da ya shafi rawar da matasa ke takawa ta bangarori daban-daban da suka shafi rayuwarmu ga hali da ƙasa take ciki mafara kallon irin rawar da kuke takawa domin ganin an ta tunanin matasa ya kasance sun zama ko shugabanni na gari ko kuma al'umma ta gari a nan gaba tunda an ce matasa su ne manyan gobe ko? wace rawa kungiyar ku ta fara takawa daga lokacin da kuka samu damar shiga gurbin shugabanci da ake tafiyar da al'amuran ita wannan kungiya zuwa yanzu domin samun wannan sakamako bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du hayyikum bi tahiyyati al-islam wa ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda mai gabatarwa ya ya nemi a yi bayani a sa gudunmawar da wannan kungiya mai mahimmanci take gabatarwa to alhamdulillah magana ta gaskiya tun daga lokacin da Allah ya sa muka shiga al'amuran wannan kungiya tun daga jami'a har zuwa lokacin da muka gama karatu muka yi digiri da biyu kawo yanzu gudunmawar da ake bayarwa wajen saita kwakwale da tunanin matasa abun ba zai lissafa ba illa iyaka sai dai kawai a dan sun kayo wasu abubuwa misali kamar yadda al'umma sun sani ita wannan kungiya kungiya ce mai da daddan tarihi kungiya ce da tun iyayen iyayenmu take a wannan kasa wajen dawo da tunanin matasa a busa irin abubuwa da suke zuwa na fitintunu na zamani abubuwa waɗanda su suke zamtowa abubuwa da suke kawo tasgar wajen tarbiyyar matasa domin kamar yadda muka sani fi sabilillahi shi wannan karatu da ake kira western education da ya zo mana magana ta gaskiya ya zo da wasu abubuwa waɗanda dole ne ya zanto cewa duk musulmi in zai shige shi yi to ya kamata ya zanto cewa yana da saiti yana da manufa kuma yana da tunani inda zai ci a cikin irin wannan abubuwa da ake yi na ba da gudunmawa ya fara ne tun daga makarantu mataki na primary schools zuwa secondary schools and tertiary institutions gaba daya across the nation mm. don babu manyan makarantu da gaba daya manyan makarantu gaba daya yawwa babu wani makaranta ko wata jami'a da za ka je da za ka tarar cewar babu wannan reshe na ita wannan kungiya ta ɗalibai musulmi kuma akan samu a tsarin shugabancin tun daga su ɗalibai da suke makaranta suke gudanarwa har kawo ga ire-iren mu da suke ganin cewar kamar akwai gudunmawa da za mu iya bayarwa wajen saita yanayin yadda su wayannan ɗaliban za su tafi ana gudanar da abubuwa da yawa wajen saita tunanin matasan nan na ɗaya misali abin da ya danganci al'amari na karatun addinin kansa wajen gabatar da karatuttuka musamman karatun alkur'ani akwai makarantun da kullum ta Allah akwai malamai bayan Allah wanda ba biyan sake ba fi sabilillahi sun ba da kansu sun zata sadaukar da kansu sukan je waɗannan makarantun su koya wa 'ya'yan musulmi karatun alkur'ani kyauta ba tare da an biya su ba sannan na biyu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan samu malamai waɗanda su voluntarily ko bisa raɗin kansu suke kawo kansu su ce a basu makaranta makarantar da za su su su ringa koyarwa wayannan makarantun sun hada da makarantun da ake yi na di a je a dawo da kuma uwa uba makarantu na kwana hmm. wanda mafi yawanci muna kallo irin kalubalen da yake faruwa na hatta darsussuka na addini ne ba ake a tsame su daga cikin wannan tsari na karatun boko to amma dole ita wannan kungiya ta yi uwa ta makarbiya irin dan lokacin da yaran suke da shi wani zai bayar da magarba akwai waɗanda har da asuba sukan je su fada. gudunmawa wajen koyawa yara karatun addini domin shi addini magana ta gaskiya shine kashin bayan al'amari hmm. in dai yaro ya tashi da ilimi na addini ingantacce fahimta sahihiya to in Allah ya yarda duk irin wannan matsalolin da ake magana na gurbacewar zamani harkar insecurity na wallahi ina baka bi na bashi rantsuwa abu ne mawuyaci a ce mutum ya samu irin wannan tarbiyyar a ce kuma ya zo ya shiga irin wannan abubuwan na addabar jama'a da kuma abubuwa na rashin tarbiyya mm. sannan bayan haka al'amura da ya danganci lectures ko makala da ake zo ake gabatarwa tun daga primary that is mataki na farko kenan har zuwa secondary da kuma makarantu manya jami'o'i da polytechnics ana tura instructors suna zuwa a dauki topic guda daya a je a tattauna wanda ya damu al'umma misali mm. maybe muhimmancin sa hijabi maybe yanzu kamar yanzu haka akwai duk shekara title da ake duba ga me ya gallaba al'ummar musulmi sai a ɗauki wannan ya zanto cewar shi ne mazdu'i wanda a wannan shekara za a yi kokari a ga cewa lallai an cusa wa yara wannan fahimta wacce kuma bisa ah, iko na ubangiji ana samun natija don wani abu da zan gaya ma yanzu da zai baka mamaki akwai makaranta da je gtc ungogo yara na je na gabatar musu da makala akan mahimmancin tarbiyyar rayuwar Habai ga wannan rayuwar tamu amma abinda da ya ban za a koya game da rayuwar game da rayuwar sahabbai abin da ya ban mamaki kawai sai cikin satin nan na ga yara suna ta kirana ban sanya aka ina suka samu nan ba ba suna kira kaza kaza kaza abubuwa za ka ga abun harka ce wacce ya kamata duk wanda ya san cewa Allah ya bashi ilimi bisa ka'ida wacce Allah subhanahu wataala yake faɗa wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya kamata mutane lalle harkar da'a wannan a dawo a zo a bada gudunmawa duk yadda kake gani ka na kanka shi harka ta da'awa ba magana sai ka tara ilimi ko sai ka wannan Fadakar wannan tana da muhimmanci kuma natijar ta tun daga nan duniya ake gani za ka da karancin shekarunka da waye amma za ga yadda za ka yi samu ka canja rayuwa da tunanin yaro wallahi ba abin da ya fi wannan farin ciki wani abin a hanya za ka haɗu da yaro sai ka ji ya ce a hala kai ne wanda muka haɗu kaza kaza kaza kaza sai ka ji ya karɓi nan waya ko wata ran maya duk goma yana nema waye ake yin wankan sarki waye ake yin kaza kaza ya ake kaza kaza kuma ga hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa la'ayi hadiya bika rajulun wahidu khairun min humur ni'am mutum ɗaya ya shirye ta sanadiyar kai ke gaya sayan lani ya ce ya fi a baka jajayen raƙuma wanda wannan lokacin su ne ake gani suke da daraja ya fi a baka wannan abu so shi yasa abu ne wanda aiki ne da wanda ya ga cewa yana wannan dole sai an yi hakuri harkar da a wannan a tashi tsaye a gaya al'umma gaskiya kuma ba dole sai ɗalibai ba hatta duk matsaloli da suke faruwa yara da suka fandare irin wayannan abubuwa na banditry da waya da shauransu duk mabiyanci yana da matsala daga tun daga asalin yadda ake tarbiyya wanda suke bi masana masu eh, zurfan nazari akan wannan abubuwan ai sun faɗa abubuwa ne tun daga matashi na kasa ya kamata a ce inda an yi daga an yi wannan homework din to da da wuya a zo a samu kai a irin wannan to a hudu batako tana hadawa har da shugabanni ko iya dalibai kawai kuke zagawa ku ba wa iya wannan makala to magana ta gaskiya mun san yanayin da muke ciki mafi yawanci al'amari na ba da nasiha da shauransu shi ɗalibi ne wanda yake mafi kusa da mu wanda za mu iya yi ba tare da mun samu matsala ba su kuma shugabanni mun riga mun san irin yanayin yadda al'umma suke ciki ka samu ka ga shugaba har kai mai nasiha sai ga wani abu ne wanda yake mai wuya amma a irin kafafen akwai fitar da takarda da irin sanarwar manema labarai da sauran sa malai kuwa yanzu kamar wannan IBC da ake yi idan an gama ana gayyatar manema labarai sai a faɗi ga matsaya ta Muslim Student Society sai a faɗi ga matsayar illa iyaka har wannan ta press za a iya ta harkar jarida da da su ana haka ma ta social media akwai platforms da ake da shi daban-daban za a ga duk abin da yake wanda yake matsaya ta mahanga ta musulunci akan tsaya a yi magana kai kuma abin da zai baka sha'awa ita wannan kungiya fa ba irin kalan mutanen da ba akwai professors akwai doctors akwai engineers akwai medical Uh, practitioners akwai legal practitioners haka mutane daban-daban yana ba iya kawai dalibai ne suke da ruwa da suke da kungiya ba iya dalibai bane kawai suke da ruwa yanzu a yanzu ka a ya hmm. akwai wanda suke jigo ne a cikin tafiyar yanzu ka akwai wanda VC ne ma wata sabuwar university da aka bude kuma yanzu haka abin da nake ga wallahi a satin da wani abu da aka ga mun da yayi a jami'ar da aka bashi sai naga cewa Allah ya da al'umma inda aka zo aka rungumi wannan tsari na cusawa yara manufa da aƙida ta addini domin mu shine gatan shi muka gada tun yayi daga kan aƙida ingantacciya sahihiya wacce ta inganta ta rayuwar manzon sallama to za ga an samu sauyi za a samu canji fiye da duk wata hanya da za ka yi domin a ce ya fi layin karfi ko wani banga-banga to ta ina ai ba zai yi ba amma nasiha nasiha wannan kalma ka duba gani yakin duniya na biyu ma da a gama kashe kashen sai da aka zo teburin sulhu sannan aka zo na aka warware da abin da sai da aka zo Berlin conference sannan aka zo aka warware da abin da so don haka mu a nazariyar mu da tunanin mu dole dole ne lallai al'umma mu tashi tsaye wajen fadakar da al'umma kuma a tasu irin wayannan manyan namu mun sani a munasaba daban-daban sukan yi wa irin wayannan shugabannin nasiya illa iyaka za ka iya ɗaukar jaki ka kai shi tafki ya shan ruwa amma baka kai suka tilasta shi ba hmm. kuma Allah kalla har ga Allah ai ka tsayawa da mutum hmm. Saifullahi Yusuf inda ba ta bangaren abin da ya shafi wannan kwamiti naka kula da bulaguro na ɗalibai musamman a lokacin da ake tsakiyar hutu yaya tsarin wannan aikin kwamiti yake ne wanda watakila shi ma na fahimta yana da alaka da irin wannan abu da shi barista yi mana bayani na gudunmawar da kuke takawa domin sai ta tunanin ɗalibai yaya tsarin aikin kwamiti na kai yake so uh, a'udhu billahi min shaitanir roji bismillahir rahmanir rahim uh, assalamu alaikum wa rahmatullah uh, kamar yadda barista ya faɗa ƙungiyar muslim student society of nigeria ƙungiya ce da an daɗe da kafata kusan yau shekarar ta 67 da kafawa an kafa ta tun 1954 a jihar lagos a wata primary school kuma alhamdulillah yau ga irin abubuwan da ta amfanar a nigeria. tana da tsari daban-daban wanda akwai abin da muke kira da suna a zone da b zone a zone shine kamar shugabanci da ya shafi bangaren arewacin najeriya majoyi goma sha tara da yada da abuja bizon kuma shine abin da ya shafi jihohi da suke kudancin najeriya guda goma sha shida ko sha biyar wani abu makamancin haka daga nan kuma sai abin da ake kira da suna area unit area unit shine kamar a mataki na jiha bayan area unit akwai abin da ake kira da suna area councils kamar mu a nan kano area councils din mun alakanta shi da general education areas da muke da su na jihar kano wanda yanzu sun zama kusan guda ashirin da ɗaya amma da ana da guda goma sha hudu ne su a cikin tsare-tsaren mss din kusan duk activity din da ake gabatarwa ana gabatar da shi na gargashin kwamitattuka daban-daban so ɗaya daga cikin kwamitittuka akwai kwamitin da ake kira da suna ivc committee wato islamic vacation course committee wato wani kwamiti na musamman da yake shirya balaguro na ɗalibai lokacin hutu da ake tattaro su daga makarantu daban-daban na misali a mataki na jiha muna kiransa da suna sivc na jiha wanda za su zo su haɗu a guri ɗaya ba don komai ba su don a kulla dangantaka da alaka mai karfi tsakanin waɗannan ɗalibai ɗin sannan a kimsa musu imani da tsoron Allah su daɗa fahimtar waye Allah ya kuma za su gabatar da rayuwarsu ba tare da sun sami matsala ba kuma su samu rayuwa mai kyau mai aminci domin samar da al'umma a ta gari mm. a haƙiƙa shi wannan ibc da ake wanda jamian jiha kiransa da suna sivc abu ne da ya kunshi abubuwa da dama ba wai kawai haka ake yin sa ba na farko muna kokari mu ga cewa mun tsara shi a wani boarding school da muke da su misali a ja kamar a nan jihar kano last year mun yi shi a wata makaranta da ake kira da suna ggc goron dutse a wacce mutane suke kiranta da suna sun buka hmm. yawa an tattaro dalibai daban-daban duk da na shekarar da ta gabata iya dalibai mata kaɗai muka samu damar yiwa ba mu yi wa mata ba kuma an samu dalibai da dama sun halarci wannan bita inda aka gabatar da mukala wanda aka batar suna kafofin sadarwa na zamani amfaninsu da illolinsu ganin yadda mutane suke kamar amfani da kafofin sadarwar ba ta hanyar da ta kamata ba kuma hakan yana kawo matsaloli da yawa a cikin al'umma wanda idan aka rabu da shi ya tafi a haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba sakamakon cewa yana ɗaya daga cikin objectives na mss wato buri na mss daga cewa ta samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakankanin al'umma aka kalli wannan darasi a matsayin wani abu da ya kamata a ba muhimmanci a tara su waɗannan ɗalibai na kusan sati ɗaya domin a waya musu da kai a fahimtar da su hanyoyin da ya kamata su bi wajen amfani da irin waɗannan kafofi na sadarwa kuma tabbas hakan ya taimaka musu sosai a wajen canje yadda suke amfani da kafofin sadarwa din daga hanyoyin da basu dace ba zuwa hanyoyin da ya dace ba wai iya wannan lakcar da ake yi ba kawai iya shi taken wannan taro din ne domin a cikin taron akwai abin da ake kira da suna class instruction wato abu da ake gabatar da shi a cikin ajujuwa inda za a samu malamai daban-daban da suka san darsa kala-kala wanda ya haɗa da sira tauhidi fikin abin da ake kira da suna a aklak da sauran abubuwa makamantan haka waɗanda za su cimsa a cikin waɗannan ɗalibai kafin su fita daga wannan kamfin wata sabuwar rayuwa wacce ba saba da ita ba wanda koda sun san wani abin a musulunci so shi kuma wannan wani abu ne da aka aka koya mu kuma aka yi practicing dinsa a gurin kuka ga yanda yake wanda aka zai kulla kyakkyawan dangantaka mai karfi a tsakanin ku cewa tabbas ku musulmi ne ku musulmi yan uwan juna ne kuma bai kamata ku cutar da wani ba ko da ba a musulmi ba ne ba a lokacin da ake hmm. rayuwa a tare yanzu kamar shi wancan bangare na maudu'in kafofin sada zumunta na zamani hmm. tasirin su ko illolin su kenan ga al'umma da kuka dauka hmm. menene matsayar ku ko kuma mahangar ku game da amfanin nasa cikin al'umma a amfanin samu a cikin al'umma shine kamar wata hanya ce da za a iya amfani da ita wajen ilmantarwa da faɗakar da al'umma akan wasu al'amura muhimmai da zai taimaka wajen kawo ci gaba mai ɗorewa ga rayuwarsu ya kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakankanin al'umma wanda bai kamata a ce kawai an ɗauke ta a matsayin wata kafa da za a sa kawai ka ɗau hoto kasa a yi ta shirme da abubuwa makamantan haka a'a ya kamata su dalibai din a inda aka gaya musu su fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya gaya mana cikin alkur'ani da halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa su dukan wani al'amari da mutum yake gabatarwa a rayuwa ya kalle cewa a matsayin ibada ba wasa aka zo yi cikin ita wannan duniya din ba da haka bai kamata su ɗauki wannan kafa matsayin wata abada da za a ringa yin wasanni ko wani abu na shirme da su waɗanne irin illoli kuka iya gano cewar tana haddasa ba ko tana haddasa abubuwa da yawa ita social media na illoli na farko tana hana ɗalibai karatu saboda tana cinye lokutan su. wajen yin hirarraki na shirme na banza abu na biyu tana linkin ɗin mutane ɓata gari da mutane na gari kuma suna ƙoƙari su amfani da wannan dama wajen canja mutumin da yake na gari zuwa ɓata gari wanda hakan ba ƙaramar illa yake haddasawa ga al'umma ba abu na uku tana zama kamar wata kafa ta gurɓatawa da lalata tarbiyya ta jama'a saboda su ɗaliban nan yawanci da muke dilin da su yara ne ƙanana ta kaga children ne wanda suna wannan childhood stage din kuma suna adolescent stage wanda lokaci ne na rayuwarsu duk abin da ka ka samu su wala Allah mai kyau ko mara kyau za su karɓe shi kuma za su tafi da shi kuma zai zama ɗaya daga cikin gishiri na cikin rayuwarsu wanda a ƙarshe zai zamto illa ga al'umma to social media tana kawo irin waɗannan abubuwa ɗin ga su ɗalibanmu. su amma kiran naku ko kuma makalar da kuka gabatar ta yi tasiri wajen sauya musu tunanin gaskiya ta yi tasiri matuka wajen sauya musu tunani din yadda ya kamata saboda mun ga sauyi din ta alakan da su tunda yana ɗaya daga cikin yadda na gaya ma ƙulla dangantaka tsakanin yan uwa musulmi so in an yi abc ɗin kawai ba wai mun zo mun taro mun watse mun tafi ba a'a daga wannan lokacin an riga an zama yan uwan juna ana bibiyar juna ana bibiyar juna kuma wannan bibiya ɗin da ake yana taimaka wajen idan ni na yi daidai ko dan uwana barista ya ga ban yi daidai ba zai kira ne min nasiha ya ɗora na akan hanyar da ta dace kuma insha Allah wani kokari na ga na tafi akan haka din hmm, mai sauraro in kana da saban tambaya kana iya rubutuwa sms a lambar lambar wayar sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya kazalika za ku iya wallafa ra'ayoyinku a shafinmu na freedom radio nigeria da ke a facebook yanzu kafin mu dora bari madauki waɗannan sakonni mai sauraro mu da dawowa cikin shirin barka da hantsi da ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a mita 99.5 zangon fm yadda kuka ji a yau shirin ya mayar da hankali wajen yin duba ga tasiri na kungiyar ɗalibai musulmi ta najeriya wato muslim student society reshen jihar kano wajen sai ta tunanin yan uwa matasa da yadda za su bayar da tasu gudunmawa domin magance matsaloli da suke damun wannan ƙasa da masu sauran batutuwa da suka shafi ita wannan kungiya bakin da muke tattaunawa da su su ne barista abubakar abdulrahman anas wadda yake mamba ne na kwamitin kwararru a kungiyar ta mss da kuma saifullahi yusuf indabawa sakataren kwamitin kula da bulaguro na musamman ga dalibai domin bunkasa su. kafin tafiyar mu hutu rabin lokaci saifullahi yusuf indabawa kana mana bayani musamman game da tasiri na irin gudunmawar da kuke bayarwa wurin saita tunanin matasa kan al'amura da suka shafi rayuwa a dunkule mm. wannan shekara kuna gudanar da tararraka ko kuma bukukuwa daban-daban kan abin da ya shafi mako na ita wannan kungiya ta ku kamar yadda aka saba da shekara akwai bangarori daban-daban da kuke kallo da ya shafi rayuwar al'umma a wannan shekara akwai wani batu ko wani shiri ko wata makala da kuka shirya gabatarwa wadda ta saje da yanayin da ƙasa take ciki halin yanzu na'am akwai alhamdulillah ranar 22 ga watan nan na disamba zuwa 28 ga wata ita wannan kungiya tamu ta kungiyar dalibai musulmi ta kasa za ta gabatar da taro na balaguro wanda ake gabatar da shi duk shekara wanda ake yin sati ɗaya a tara dalibai na makarantun primary secondary schools da kuma jami'o'i na najeriya gabaki ɗaya wanda a wannan shekara za a gabatar da wannan taro a jihar taraba a garin jalingo a kuma takin wannan taron shine da turanci ake cewa insecurity in nigeria factors impacts and way forward wato matsalar tsaro a nigeria abin da ya kawo shi illar da ya haifar da kuma sauƙi hanyoyin da za a samu mafita mm. Shi ne mukalar wannan taro da za a gabata mm, akwai wasu manyan malamai a cikin tawaga taku da kuka yi niyyar in sun je kun je kai za su gabatar da wannan jawabai ko za su gabatar da makaloli akwai malamai manya daga bangarori na najeriya daban-daban mm. waɗanda za su gabatar da makaloli a shi wannan taro ba ma malamai kaɗai ba har da shugabanni na al'umma duka za su halarci shi wannan taro da za a gabatar da shi a jihar taraba a garin jalungu idan allah ya samu na raye domin taro ne da ya haɗa al'ummatai daban-daban na najeriya wanda gwamnoni ma da yawa suka halarci taron wanda kusan shi uban wannan kungiya mai alfarma a sarkin musulmai na najeriya alhaji sa'ad abubakar kusan shi ne jigo da zai jagoranci wannan taro na tattauna akan matsalar tsaro mm-hmm. da yake addaban najeriya musamman arewacin najeriya wanda da wahala gari ya waye mutum ya tashi rana ta faɗi ba tare da ya ji an ce an sami matsala ko an sace wani ko an kai hari guri kaza to wani abu da ya makamancin haka da wahala rana ta faɗi ba tare da an yi asarar rayuka da dukiyoyi a wannan ƙasa ba hmm. kuma wannan ba karamar matsala ba ce ba tabbas akwai buƙatuwar a haɗa mutane masu ilimi a zauna a tattauna a fitar da wata matsaya guda ɗaya wannan za a ta ga gwamnati ita kuma gwamnati ta kalla ta duba ta kuma amfani da wannan abun ta hanyoyin da ya kamata to me isa kuka zaɓi taraba a matsayin gurin da za a gudanar da tara dalilin da yasa muka zaɓi taraba idan ka kalli arewacin najeriya ga baki ɗaya da nan e, arewa maso yamma arewa maso gabas da kuma arewa ta tsakiya za ka ga ta bangaren taraba kamar da sauki-sauki na matsalar tsaro akan duka ragowar bangarori na najeriya da ake da su za ta ba su da kes na bandit din nan da ake ba su da kes na kidnappers din nan da abubuwa dai makamancin haka za ka yi matsalolin taraba na tsaro yan matsaloli ne wanda suke faruwa tsakanin kabila da kabila kuma kananan kabilu ne kuma da yawa idan su ta tashi bata cika da shafar al'ummar da babu ruwansu a cikin wannan rikici din ba hmm. so Allah nan kamar ka ce nan north east no nan north west da muke nan bangaren north west na jihohi bakwai za ka ga idan ka cire kano babu wata jiha da ba ta da matsala ta tsaro wanda har zuwa ake makarantu a sace 'ya'yan mutane so kaga hadari ne babba ka ce za ka kawo irin wannan taro da ya haɗa ɗalibai na juyi goma sha tara na najeriya ka tattara su a guri ɗaya idan kai hakan hakan zai iya haddasa wani abu daban su shi yasa aka ɗauki jihar taraba a nan jalungu domin gabatar da wannan taro saboda sauƙi da ake da shi matsalar zuwa a nan bangare mm-hmm. barista abubakar abrahman anas ne ƙarin ka kan waɗannan abubuwa da ya faɗa eh to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a ah, shi wannan makala da za a gabatar makala ce wacce take da muhimmanci wacce kuma magana ta gaskiya ta zuwa kan gaba duba da irin mawuyacin yanayi da ake ciki kuma kamar yadda dan uwa ya faɗa cewar abin da aka duba an duba yanayin kunce hankali na su mutane da za su zo a yi abin lami lafiya a gama kuma duba da cewar shi yadda ake gudanar da wannan abun kusan duk shekara ana dubawa a ga wace jiha ya kamata a ce nan za'a yi ta inda ko ina zai zanto cewar kamar harkar da'awa ce ana kai wa kowane sassa da bari na najeriya matsala abubuwa da ya danganci addinin musulunci su mm, ta inda insha allahu zai zanto cewar an samu uh, haduwa inclusiveness kowa yana da yana ganin cewar ba a kowa ya zama ruwa da tsaki yawwa ba a wani bari ko kuma nan ana ganin tunda nan ko kuka fi yawan musulmi kawai a nan wajen zai to shi yasa abin juyawa yake a je nan wata shekarun ba an zo za ji wata jiha za a zaba za a yi sannan kuma bayan haka in ka kalli eh, matsala ita ya shi topic din da za ta tauna kamar yadda tambayar da kai da farko wannan yana ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin gaɓoɓi da ake iya yi wa shugabanni nasiha tunda za a nemi appointment za a ba su invitation za su zo honorin lokacin an gama ma abinda ya zanto cewar kamar sako na karshe aka iya tattarawa a bawa sako in gwamna ne a cin gashi a kai gwamna cewar ga abin da ake gani ga kuma maganganu ga shi kaza kuma a cikin wayanda suke gudanar da irin wayannan makalolin akan gayyaci su kansu jami'an tsaro su zo su bada wasu saboda kakka zo kana gefe kamar yadda dan kallon bal yake kai kana ta criticizing mutane while su ma akwai matsalar da suke ciki wanda suke hanga hmm. to don haka za su zo su gabatar inda wani ilimi ma wanda mai mu da muke gefe ba mu sani ba za su iya faɗa cewar gashi kaza kaza kaza kuma ta wannan hanyar za ka ga cewar bi lahi duk da matsalolin suna nema su gagari kundila za ka ga cewar ana samun tasiri domin me ta wannan hanyar su kansu jami'an tsaron ana nuna musu fa ku sani ku musulmi ne sunanka muhammad sunanka abubakar sunanka musa abin da ya ci doma ba zai ba awai ba in ka kyale cewar a zo a tafi kawai a da ido saboda irin yanayin gurɓacewar tarbiyya kowa kuɗi kuɗi kuɗi kudi to wata rana in kana ganin cewa kai kana da bindiga a kogunka to wata rana da bindigar ta za a zo gidanka a zo iyalinka ko a zo wani dan uwanka kamar yadda suna gani so don haka za ga wannan gabar zai sa bi iznillah sai ka ga mutum ya dawo hankalinsa hmm. tunda shi dama musulunci ko da yaushe abin da yake faɗakarwa yake kuma babu wani yanayi duk lalacewarsa da za a ce wai musulmi kawai su ja kifi su naɗa hannunsu dole ne dole ne a samu a cikin mutane waɗanda suke masu hankali da za su yi nasiha su nuna mutane ga hanyar da za a iya samun mafita domin idan ba a yi haka ba to gaba ɗaya kamar da manzon sallama ya faɗa a hadisi zai zamto cewa ya bada misali saboda shi kowa iya bada misali kamar mutane da suke tafiya a jirgin ruwa hmm. jirgin ruwa yana da hawa sama yana da hawa ƙasa na ƙasa suna zuwa su zo su ɗebo ruwa a sama sai na sama su ce to mu kun dame mu ga furin ga kawai a bula ƙasan ta ƙasa bula jirgin ruwan kawai kurin ga ɗiban ruwan ta ciki idan na sama suka kyale na ƙasa suka huda wannan jirgin ruwan me zai faru kowa halaka zai so don haka shi yasa abu ne da yake da muhimmanci sarkin musulmi zai zo kuma wasu daga cikin ma members na national assembly za su zo kuma za a tattauna da abin da za a yi kowa ya san cewa ala basiratin an gaya mai don haka duk gudunmuwar da zaka iya bayarwa mu kan ba matsayin mu na yan kanana ga irin gudunmuwar da iya ita muke iya bayarwa to kai ma a matsayin ka na dan majalisa musulmi muhammadu sunanka musa isa a masallaci aka aka aka nada sunanka kuma kana zuwa kai sallah to kan san ga matsalar da take damun al'ummar musulmi domin abun nan a irin wannan dandali naku ai a baya dan muna da yawan mantuwa ne an yi maganganu har hannun ka mai sanda ma an yi cewa za a iya kaiwa irin wannan labar nan an tattauna ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya yi layi sai ka rasa ina tunanin al'umma yake kenan dai an sha faɗin matsalar amma a ɗau mataki akan tare wata bukar hanci ba a yi wannan gaskiya ne ɗaukan mataki shine ya zama jidali kuma ɗaukan mataki magana ta gaskiya a hannun hukumomi yake hannun hukumomi yake ba hannun kungiyar mss ba ba hannun wani dan kasuwa ko wani bawan allah da yake tafiya ba dukkanin wani talakawa ne hmm. mabiya ne to kafin mu je ga sakonnin masu sauraro akwai ƙari cikin shirye-shirye ko tsare-tsaren abubuwan da za ku gudanar a bana a wannan mako eh to kare-karen dai bai wuce zuwa aje a ziyarci gidajen marayu aje prison abubuwa da yake na gudunmawa na daukar tallafi da za a iya neman gudunmawa kuma bi wani abubuwa da ya danganci wasu ayyuka da za a gabatar bi gine-ginen masallatai ne ko wani abin da shawararsu duk wannan kuna yi ana yi eh, da ta ina ake samun kudaden eh, mafi yawanci kamar yadda muka sani kungiya ce ta fi sabilillahi hmm. akwai mutane bayan Allah waɗanda su sun yadda sukan iya ɗaukar dukiyarsu su ba da gudunmawa suna ba da gudunmawa wasu 'yan kasuwa ne wasu ma'aikatan gwamnati ne wasu kuma ma bayan allah ne ɗaiɗaiku saboda kungiyar mafi yawanci wasu tun daga secondary school sun santa hmm. wani a jami'a ya santa wani sai da ya zo aiki ma a jami'an ma bai ma san ta ba amma ya zo yana aikin ne zai ce shi duk wata ga wani abu da yake iya bayarwa so wannan abun da ake yi da wannan dan kwaro da taro da sisi da ake tattarawa shine abin da ake samu ake yi wa al'umma wannan mm, to Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa nura mai sabanin masu rarra suke sha to ga sako na farko mm. ce assalamu alaikum baki barka da zuwa tambaya ta ita ce wani irin shiri wannan kungiyar suke wajen jawo hankalin ɗalibai musamman ɗalibai maza wajen nuna musu illar shaye-shaye ahmad yaya inda ba shi da ya turo hmm. barista akwai abin kuke kan wannan matsayi eh, alhamdulillah kwarai kuwa kamar yadda aka yi wancan eh, sibc na makarantar subbaka akwai topic guda ɗaya da aka ware wanda taken topic din da duk ɗalibin da ya zo wannan taron sai an koya mai an sanar da shi illa da hanyoyi da ake gurɓata yara wajen shiga ko ta'ammali da wannan harkar eh, miyagun kwayoyi sannan kowa ya haka akwai lectures da suke gayyatar mutane sannan wadda suka goge a fannoni na wannan barin da suke bi makarantu musamman secondary schools da kuma makarantu na gaba da secondary din ana zuwa ana gabatar da lakcoci wani lokacin ma in ta kama har bidiyo show ake mm. a nuna wa yara ga fa illa wani lokacin da eh, misali musamman yaro ka san misali ya fi saurin kama kwakwalwarsa a nuna mai cewa to kaga kana da mahaifi ya kake gani inda mahaifinka a ce shaye-shaye yake yi da ba zai kula da kai ba da yanzu kai ma kana ga ran ba a sai ya fahimta sai ya gane ko kuma a ɗauko wani bidiyo ya ga yadda wani yana shaye-shaye ya fada kwata ya tashi nan ya yi kaza irin wannan abu sai ga kazamar rayuwa ce sai ga baya sha'awa mm-hmm. yawwa to sako na gaban to wanda aka ce shi ɗalibi ne a jami'ar wudil da waya za ya zama memba abin da ya faɗa ke <laughs> to ai alhamdulillah wanda abu ne mai sauki ai zaman ka musulmi automatically kawai kai memba ne eh, zaman ka musulmi automatically memba ne ba wani magana ka zo daga waje mutum idan yana da gudunmawa ko ilimin da zai iya bayarwa ko da ba ɗalibi ne a wata makaranta ba zai iya zuwa wani kungiya ta kuke ko ni nan yanzu da nake ma magana ba ɗalibi ne a wata makaranta ko ni nan ba ɗalibi mm. ne a wata makaranta yauwa gudunmawa ce harka ce ta fi sabilillahi mm. harka ce ta da'awa duk wanda yake da niyya zai iya zuwa Wanda yake da niyya in ya zo aka tantance shi shikenan ka ga inda yafi zai ba da gudunmuwarsa sai a tura shi na wajen mm. kuma a ma'anar ɗalibi ta nesa shi ne tun da shi ɗalibi shi ne wanda tun daga sanda aka haife ka mm. lokacin da zaka mutu mm. kai ɗalibi ne a cikin koyo kake wannan shi ne ma'anar da MSS ta bawa itlabul ilmi min al-mahdi ila al-mahdi sai kana makaranta sai kana kuma akwai taro da ake gabatarwa duk ranar Lahadi karfe biyu zuwa karfe hudu a nan sakatariya ta mss din da take nan lamba 33 sarki adamu kan yaya saurat mm. wanda a buɗe gurin yake kowa zai iya zuwa ya halarta wanda yake da sha'awar mm. wannan lokaci din ka zama memba na mss kuma a mm. fara saka a cikin tsare-tsare da abubuwa to da madau sako na kusan garshe don nogu lokacin ya mazu wani ya ce assalam ni ina cikin mss tun shekara ta 1989 har zuwa yau nan to amma fa gyaran kasar nan bayan mallakar ilimin addini kamar yadda babu ya faɗa to sai an dawo da doka kamar yadda take a da wato a yankewa mai laifi hukunci kuma a yi aiwatar da shi sakon daga abin majid muhammad salisu bebuwa mun jibar mm. to ta ji sakon abdulmajid akalla sama da shekara talatin yana cikin ita wannan kungiyar mm. Mm. sako da kuke bayarwa kuke isar da shi ga su masu mulki kamar yadda ka faɗa dole sai sun ɗau matakin gyara sannan al'amarin zai samu canji kuma kusan duk shekara sai kun yi ire-iren waɗannan abubuwa wadda ana samun gaba da ake isar da da irin wannan sako ba za a iya samun dama na canja salo batun da sakon da alama kenan baya shiga jikinsu yanayin amfani da ake bukata mu dai a matsayin mu na musulmi ba mu da mai gida ko shugaba da zai nuna mana yadda za mu yi abubuwa sama da manzala sallallahu abin da ya faɗa ya ce mara marra mu karan fa yughayyiru bi huye fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi kalbi wa zalika dhalika adafu iman hmm. kaga mun bar mataki na farko yanzu fa bai lisani ne muke amma fa biye dihi wannan sai hukumomi ba za a iya tawaye ba a tsari na musulunci babu wannan magana illa iyaka za a yi ta yi kuma a hada da addu'a al'umma kamar yadda wannan gari mai albarka yana daya daga cikin abin da wallahi ya rike shi wannan addu'a malamai yanzu haka akwai masallaci da na sani akwai malamin da yanzu haka ya fara yin alkunutu dr bashir ali umar allah ya fara mai lafiya yanzu haka duk bayan sallar magariba da bayan sallar asuba alkunutu to haka duk masallatai ya kamata mutu a yi mm. sa Allah ya bada iko na samun mafita kan matsalolin namu ma sauraro nan zamu da sa'aya cikin shirin na barka da hantsi mun je tattauna ko mun yi duba ga tasiri na kungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya wato Muslim Student Society of Nigeria reshen jihar Kano wajen duba wato saita tunanin matasa da yadda za su bayar da gudunmawa domin magance matsaloli da suke damun wannan kasa mun tattauna da barista abubakar abdulrahman anas mamba na kwamitin kwararru a kungiyar ta mss da kuma saifullahi yusuf bawa sakataren kwamitin kula da bulaguro na musamman ga ɗalibai domin bunƙasa ilminsu mun gode allah ya bar da ku gida lafiya adamu ismail garki kamar kullum shine jagoran shirin a madadin abokan aiki na salisu bafayo da nura bello da injiniyan mu abdulrahman hamisu na madina madina da nasiru kirana ibrahim isaac dan uwa wani nake mana sallama da fata alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jama'a